Hukumomin jamhuriyar Nijar sun hiddo da sanarwar tsaye da farashin kuɗin aikin hajjin bana wannan ko a lokacin wata ganawa da ta shafi dukkan masu ruwa da tsakiya ayyukan aikin hajjin musamman hukumar shirya aikin hajjin ta ƙasa cewa da koho Malam Sa'idu Usman shine ministan kasuwanci na jamhuriyar Nijar. L'ensemble des partenaires ont été regardants pour dire que c'est le moment idéal pour répondre effectivement aux soucis. Abokanan hulɗar mu a gefen wannan maganar ta aikin hajji sun yi muna kallon kallo da idanun basira game da kiraye-kirayen da hukumomin mulkin sojan kasar suka yi dauko daga shugaban majalisar koli ta soja da ke mulkin wannan kasar zuwa firaminista shugaban gwamnati cewa da lamin zen don kai ga farashi mai sauƙi ga al'ummar wannan kasar na neman tafiya ibada ƙasa mai tsarki da ya kai sai ba miliyan uku da jika ɗari biyu da hamsin da dala goma sha shida da tamma biyu wannan ya nuna cewa ba mu ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma kowa kowa ya gane cewa dole ne kowa ya sa sa shi na sa aka cimma matsaya game da tsaye wannan farashi. Cewar magatakardar ƙungiyar ma'aikatan CDTN reshen birnin Kwanni Alhaji Idrisa wannan farashin ya yi duk da yake in har ana samu ana buƙatar a ƙara ragewa. Allah shi ba da ikon yi kuma Allah shi ba da kuɗin da za a tahiya kuma in an ta yi a ta yi lahiya a komo lahiya shi ɗaya ne muka addu'a tunda abubuwan da yi kowa ya sani cikin lokacin da ake kawai mutane a cikin wala haula wala quwwata kenan ya kamata a dibi waɗannan kuɗin don jama'a gaskiya su a cikin mace kenan ko in an ka ce a cikin mace kenan ya kamata a tausaya ma juma'a ya sartu abu in ya na Allah ne tunda shi abu in ya zama na Allah to ya kamata a diba a ga tausayin juma'a amma duk da macin da ake kuma da ya zama abu na Allah ne sai ka ga abin kamar ba haka ba kuma Allah ya ba da ikon tahiya kenan mu fatar da muka yi Allah in ya ba da ikon tahiya Allah shi sa a ta lahiya a yi ayyukan nan na ibada lahiya kuma Allah ya sa a komo lahiya. Wannan tsayar da farashin kudaden kujerar aikin hajjin wannan shekara ta 2024 ya zo ne bayan wata ziyarar aiki da hukumar ta aikin hajji ta yi a ƙasa mai tsarki tare da ganawa irin ta garin da garin da hukumomin Saudiya inda ma hukumar ta ba da sanarwar dawo dawowa jamhuriyar Nijar da waɗansu kudade da ke nasaba da irin walakallun da alhazan Nijar suka sha a shekarar ta gabata shekarar ta ta rashin samun waɗansu ababe da ke kasancewa haƙoƙi ne a cikin aikin hajji abin da ya sama ministan kasuwancin jamhuriyar Nijar jan hankalin masu ruwa da tsaki akan ayyukan aikin hajjin na bana inda yake cewa abin da muke fata shine a gudanar da ayyukan aikin hajjin bana cikin nasara abinda ma nasa na yi kira ga amirul hajjin wannan ƙasar, da ya ɗauki dukkan matakan da suka wajiba kan. kansa domin tabbatar da hakan muna fatan za a kiyaye kurakurai domin a baya fa an shayin su kuma an yi tayin abubuwa marasa daɗi kenan muna fatan samun canji a wannan karon a dai ranar 25 ga watan fabrairun wannan shekara ne idan allahu ya kai mu za a zo karshen wa'adin karɓar kudaden aikin maniyyatan hajjin bana daga jamhuriyar nijar inda ƙasar saudi arabia ta baiwa jamhuriyar ta nijar damar kutsawa da maniyyata a wannan shekara ta 2024 da suka kai dubu goma sha biyar da ɗari takwas da tamanin haruna amman bako da birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar